Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan la'asariya hudu ranar bakwai ga watan Afrilu shekarar 2017 kan mitoci da suka hada da 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana samun mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya. A yayin da duniya gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya koma ne tare da Nazir Ahmed Hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku je rahotanninmu ga kanun labarai. A safiyar yau Juma'a ne dakarun sojojin Amurka suka harba makamai masu linzami a Siriya. wata majiyar yada labarai a kasar sweden ta ce wata babbar mota ta afka cikin wani babban kanti a tsakiyar stockholm inda ta raunata mutane da yawa shugaban kasar philippines rodrigo duterte na shirin jibge dakaru a wani tsibiri da ake takaddama a kudancin kogin china to bayan kun gama jin labaran duniya za ku je hira da ali mustapha sokoto ya yi da dr aminu daurawa akan harin martani da amurka ta kai akan syria inda ke cewar duk dan adam ya kamata ya tausaya wa al'ummar siriya akan halin da suka samu kansu a ciki a najeriya kuma za ku ji yadda wato kutse na bankuna zai iya shafar tattalin arzikin kasar. to idan wannan abu har ya faru kuma suka samu nasara su in ba ɗauki mataki ba wannan bai da wahala a gurguje ke durkusa da tattalin arzikin ƙasa a ghana kuwa wasu 'yan bangar siyasa ne suka kai hari akan wata kotu a birnin kumasi kuma suka kwace wasu mambobinsu na cikin kungiyar wanda ake musu shari'a a daidai wannan lokacin sa'annan kuma mahmud lalo na tafi da shirinsa na duniyar amurka amma duk sai bayan kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro A safiyar yau Juma'a ne dakarun sojojin Amurka suka harba makamai masu linzami a Siriya, wanda wani mataki ne na mai da martani sakamakon harin makami mai guba da ake zargin dakarun shugaban Siriya din Bashar al-Assad sun kai kan fararen hula wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kusan ɗari. Wannan shine hari na farko da Amurka ta kai kai tsaye kan dakarun gwamnatin Siriya. makaman masu linzami wanda ake wa lakabi da tomahawk guda 59 aka cilla da misalin karfe 4 da minti 40 na asubahin kasar siriya daga kan wasu jiragen ruwan yakin amurka guda biyu waɗanda aka girke a tekun mediterranean an ɗauki mintoci har guda hudu ana harba waɗannan makamai cewar jami'an amurka rasha wacce babbar kawa ce ga gwamnatin asad da take baiwa tallafin mayaka da jiragen yaƙi ta yi allah wadai da wannan mataki da amurka ta ɗauka inda suka kira shi da mummunan mataki ne akan ƙasa mai cin gashin kanta haka kuma rasha ta ce ta dakatar da yarjejeniyar fahimtar juna da amurka kan matakan tabbatar da tsaron lafiyar jiragensu da ke shawagi a sararin samaniyar siriya an ce dakarun amurka sun kai harin ne kan filin jiragen sama na shairat da ke yammacin siriya wani jami'in sojan ruwa ya faɗa wa murya amurka cewa an kai harin kan wannan filin ne saboda mai yiwuwa an yi amfani da filin ne wajen kai harin na ranar talata na makamai masu guba akan wani gari da ke hannun 'yan tawayen kasar ta siriya har yau dai akan wannan harin martani da amurka ta kai akan siriya ƙawayen amurka da dama sun bayyana goyon bayansu akan mataki da amurka ta ɗauka akan siriya yayin da shugaban ƙasar rasha vladimir putin na yi wa harin kallon mummunar mataki a kan wata 'yantacciyar ƙasa mai cin gashin kanta kan kuma dalili da ba shi da tushe ra'ayoyi da dama na takwararowa daga kasashen duniya daban-daban ta kafafen yada labarai yayin da duniya take ta tararrabin umarnin shugaban ƙasar amurka donald trump na kai harin maida martani harin makamai mai guba a kwanan nan da siriya ta kai wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula kusan 100 ciki har da mata da ƙananan yara masu sa ido a siriya sun ce harin da aka kai akan filin jirgin wato ya kashe mutane ko kuma kimanin sojoji na siriya guda hudu ke dan yayin da jami'ai na siriyan kuma suka ce mutane shida ne suka mutu wasu kuma da yawa suka jikata wata cibiya mai nazarin lamurra a siriya ta ce harin na amurka ya janyo mutuwar akalla mutane akalla wato sojojin siriya guda hudu yayin da ainihin jami'an na siriya suke cewa mutane shida ne aka kashe mai magana da yawon shugaban kasar rasha da ake kira wato dimitri peskov ya ce shugaban rasha vladimir putin wanda babban aminin shugaban kasar siriya bashar al-assad ne ya ce bai yarda siriya na da makamai masu guba ba ita ma kasar ta iran ta yi allah wadai da wannan hali inda ta ce matakin da amurka ta dauka akan kan kanta wato yana da hadarin gaske kuma ya ruguza ya kuma saba wa gimshikin dokokin kasa da kasa a ɗayan bangaren kuma wato mataimakin firaministan ƙasar turkiyya da ake kira numan ya faɗa a wata tattaunawa da ya yi ko kuma ya yi da shi da wata gidan talbijin na ƙasar inda ya ce harin da amurka ta kai akan filin jirgin na sama wato na ƙasar siriya kenan ya yi kyau kuma lokaci ya yi da ya kamata a dakatar da ta'addancin gwamnatin sauran ƙasashe da suka goyi bayan harin da amurka ta kai sun hada ne da turkiya da birtaniya da faransa da kuma jamus to labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc To kasar Amurka kuma ta ɗauki matakin farko na ƙarfafa matakan horar da Iran ta hanyar ƙaƙaba mata sabbin takunkumai akan wasu mutane goma sha uku da kuma wasu cibiyoyi guda goma sha biyu masu zaman kansu waɗanda suke da hannu cikin shirin Tehran na ƙera makamai masu linzami da kuma masu goya musu baya a faɗin gabas ta tsakiya. cikin waɗanda aka tunkarar sun hada da cibiyoyin da ke baiwa iran goyon baya a china da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa waɗanda suke aiki da don taimakawa tehran ta sami kimiyya da kuma kayan aikin da ake bukata wajen ci gaba da shirin makami mai lanzamin ma'aikatar barcin malin amurka ta ce an ɗora takunkumin ne akan ɗaiɗaikun da kuma cibiyoyin da suke aiki da dakarun juyin juya hali na iran da kuma ƙungiyar 'yan tsageru ta 'yan ƙasar lebanon wato hezbollah wannan sanarwar da aka bada a yau juma'a tana zuwa ne bayan jami'an amurka sun bayyana cewa matakai na matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi waɗanda suka haɗa tuntuɓar manyan ma'aikatan tsaro a amurka da kuma ƙawayenta amma jami'ai sun ce wannan al'amari ya faru ne sakamakon gwajin wani makami mai linzami da iran ta yi a ranar 29 ga watan janairu wanda yake bijirewa sulhun da majalisar ɗinkin duniya ta yi ne na hana iran gudanar da irin waɗannan gwaje-gwaje to sai kuma shirin shugaban ƙasar philippines rodrigo duterte na jibge dakaru a wani tsibiri da ke wato da ake takaddama a kudancin kogin china da kuma wato kafa tuta na nuna cewa wato mamayar da china take yi a kan ruwan ya ishe su duk da dangantaka mai kyau da ke tsakaninsu wato a watan oktoban bara duterte ya faɗa wa manema labarai a jiya alhamis cewar zai tura dakaru zuwa ƙananan tsibirai da ke warwatse a kudancin kogin china wanda yake yammaci a sansanin tsibirin philippines labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc kuma dalla wasu masana harkokin kasashen larabawa a najeriya sun bayyana wato farmaki da amurka ta kai wa siriya don maida martani akan amfani da makamai masu guba da siriya din ta yi akan al'ummarta a kwanan nan a hirar da ali mustapha sokoto ya yi da dr aminu daurawa na darul sunna islam foundation a birnin kano ya ce mataki da shugaban amurka donald trump ya ɗauka ya ba su mamaki kuma ya soma canja ra'ayinsu a kan kamun ludayinsa To gaskiya wannan abu ya ba mu mamaki kwarai da gaske ya ɗaure mana kai kuma ya canza tafsiri da muka yi na akan shi Trump wanda muke ga kamar Rasha ita ce ta shige gaba wajen samun cin nasarar zabensa. Kuma sun yi haka ne domin ya ba su goyon baya akan ta'addancin da suke a Siriya da ɗaure mashi Bashar Assad gindi da ba shi dama na ci gaba da kashe al'ummansa. abin mamaki shine wannan hari da amurka ta kai shi a daidai wannan lokaci to gaskiya ya ba mu mamaki kwarai da gaske mu taba zaton amurka za ta yi wa rasha abin da ta ba kuma da irin amsar da ita kasar amurka kasar rasha ta bayar na cewa yanzu tana ɗaukan ita kasar amurka a matsayin ita ma ta shiga sauran yan ta'adda wanda ta haɗa su da su isis da nusra da kuma amurka ta suna yan ta'adda saboda haka kuna ganin saboda abin amurka ta yi ta yi daidai a wannan daidai ne kwarai da gaske domin duk wanda ya ga abin mai jin tausayi ba ma sai musulmi ko ma kowa ba duk mai tausayi wanda ya san darajar mutum abin da ake na fesa wannan iska mai guba akan dan adam kaga kananan yara suna bushewa suna birgima a ƙasa saboda sun shaƙi iska mai guba ba ma duk ɗan adam ya kamata ya tausaya wa al'umma Siriya akan halin da suka samu kansu a ciki wanda ba taɓa samun wata ƙasa da aka lalata ta aka rugurguza ta aka suke da yawan yan gudun hijira da yunwa da musifa iri-iri wanda wasu an kashe matansu wasu an kashe yayansu wasu an kashe iyayensu yara sun tarwatse wannan al'amari gaskiya mu kanmu ya faranta mana rai kuma dama na faɗa lokacin da aka yi ca a kan maganan zaben Trump ya ce mai yiwa duk da irin bakin jinin da Trump ya zo da shi ya zo ya wani abin da zai faranta wa mutane rai a duniya musamman kuma wani mataki da aka ɗauka lalle ya nuna mana cewa za a iya samun canji kuma Amurka tana iya dawo da matsayinta da aka santa da shi da dangane ga abin da ya shafi mu'amalarta da kasashen larabawa saboda haka kana jin a karmakallahu kana ganin wannan jan kunne ne da zai iya yin tasiri akan ita kasar siriya da shugabanninta na cewa irin makaman irin harin da suke kaiwa watakila su ja burki ga kai saboda abin da amurka ta yi to wannan abu dama ka san wannan yanki yanki ne da siyasarsa ta kasu kashi uku akwai siyasa ta yare wanda tsakanin su farisawa da suke iran da kuma su mutanen siriya wanda larabawa haɗin kan da ya haɗa su a siyasance sannan akwai abin da ya shafi kuma ɓangaren siyasa wanda ita rasha tana ga abin da ya shigo da ita saboda bashar asad yana da aƙida irin ta gurguzu ko mutanen iran abin da ya shigo da su suna ga wannan yanki kamar akwai akwai 'yan shi'a da suka fi karfi har ma suka turo sojojinsu daga lubnan suke goya ma wannan baya. su kuma laraba suna ga yan uwansu ne larabawa ake kashewa kaga kenan akwai siyasa a bangaren akwai bangaren addini akwai bangaren ma da kabilanci saboda haka kamar da nace tambayar ita ce wannan zai hana siriya ta sake abin da ta yi wanda yasa aka kai mata wannan farmaki to ba dole ba ne ya sa ta daina tunda kaga rasha ta tsaya kuma yanzu ma muna samun labari cewa suna ta kara musu kayayyakin da za su kare kansu daga har-haren da amurkan take kai musu in dai har wannan har hare amurka ta daure to rasha za ta tsorata watakila kuma hakan ya sa rasha ta yi tunanin janyewa daga wannan yanki kiɗin maza daban da na mata soja wuta gudu barewar dashi. soja tuwon kaya miya allura Mishe! a najeriya kuma wani rahoto da wani kamfanin rasha mai, sama da tsaro a kan kwamfutoci mai suna wato kapaski da ya fitar ya nuna cewar masu kutse daga ƙasar koriya ta kudu sun yi kutse a wasu bankuna a ƙasashe goma sha takwas ciki har da ƙasar najeriya daga Legas ga baban gida jibrin da ƙarin bayani rahoton da ya nuna wannan kutse da masu kutsen suka yi a asusun ajiyar masu bankuna a kasashe daban-daban na duniya a matsayin mafi girma a tarihi rahoton wanda gidan talabijin na cnn ya dauka ya nuna cewa a can baya an yi kutse da sunan lazarus a wasu cibiyoyin kuɗi da bankuna na kasashe daban-daban da suka hada da costa rica ethiopia gabon india indonesia iraki kenya malaysia nigeria poland taiwan thailand da kuma europe Rogai koya masana harkokin kuɗi a Najeriya ke ganin wannan rahoto da aka fitar tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kuntukura wani masanin tattalin arziki da saka jari a Jami'ar Bayero da ke Kano. To shi irin wannan abu in ka lura zaka ga cewa an samu ci gaba a duniya wanda yake yanzu dai yawancin hada-hadan kuɗi da ake yi ana yin shi ne ta hanyar kwamfuta wannan kuma kwamfuta ɗin da ake amfani da shi yana suna amfani da wasu abu a ah, ilimi na yanayin duniyan gizo to yawanci zaka ko a nan kasashen mu na Afirka da Najeriya musamman zaka wani lokaci cire kuɗi ta hanyar katuttuka na mashin a ko'ina a duniya a shigar da kuɗi a fitar za ka iya shigar da kuɗi a najeriya a misali ka je kaman kasan amerika ka cire to idan wannan abu har ya faru kuma suka samu nasara su in ba a ɗauki mataki ba wannan bai da wahala a gurguje ke durkusa da tattalin arzikin kasa to kaga zai shahi wannan kasashe musamman a najeriya to ko wani mataki ya kamata a ce an ɗauka a kasashen da ake wa kutsen ga dai dakta dauda saboda haka abin yi shine a hukumomi musamman na najeriya su tashi tsaye su ga cewa wani irin kamfuna ne na duniyan gizo da bankunan najeriya suke amfani da shi a idan mafi akasari za a ga cewa suna amfani da waɗanda ake amfani da shi ko ina a duniya to amma su ma waɗannan kamfanonin a tabbas ba za su zauna ba dole za su tashi tsaye su ga cewa sun kare haƙƙin waɗanda suke hulɗa da su musamman bankuna na najeriya da wasu bangarori na duniya. Najeriya dai ta kasance ƙasa ta uku a duniya da rahotanni suka nuna cewa ana yi wa cibiyoyin kuɗaɗe da na ajiya kutse bayan Amurka da Birtaniya kamar yadda wani rahoto da ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro ya fitar. Wannan rahoto dai ya nuna cewa Najeriya na hasarar kusan naira biliyan da da ashirin ɗari bakwai a duk shekara a sakamakon kutse da ake wa cibiyoyin kuɗi daban-daban a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kadai. hukumar efcc ta bayyana cewa 'yan kasuwa da sauran masu ajiya a najeriya sun yi hasarar naira biliyan shida ta yanar intanet game da matakin da babban bankin najeriya ta dauka game da wannan lamari mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a na bankin mr isaac okarofo ya ce ba su da masaniya game da kutsen da ake zargi an yi wa wasu bankuna na duniya ciki kuwa har da najeriya baban ya jibrin murai amurka daga lagos to madalla a kasar gada kuwa wata kungiyar 'yan bangan siyasa ta delta force na jam'iyyar npp mai mulki ta kai wa wata karamin kotun birnin kumasi hari a lokacin da ake shari'an wasu 'ya'yanta goma sha uku bisa zargin fidda shugaban hukumar tsaro na jihar ashanti wato da shugaban ƙasa ya naɗa shi haɗakan ƙungiyar cikin gida masu sa ido akan harkar zaɓen ƙasar wato sun bayyana damuwansu akan irin abubuwa da ke faruwa na 'yan bangan siyasa. The existence of political vigilante groups is illegal and the Ghana police... Kasancewar ƙungiyoyin 'yan bangan siyasa ya saɓa wa doka, don haka ma'aikatar 'yan sanda ta tashi haikan kuma ta gaggauta wargaza waɗannan ƙungiyoyi saboda kiyaye tsaron ƙasar. Farfesa Miranda Greenstreet maga kujerar haɗakan ƙungiyoyin cikin gida masu sa ido a kan zaɓe take wannan jawabi a wurin wani taron manema labarai da ƙungiyar haɗakan ta shirya a jiya birnin Accra. Farfesa Miranda ta ba da shawara tana cewa. In the medium to long term, there should be a concerted effort Ta ce don da wasu lokuta masu zuwa ya kamata a yi haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki a harkokin zaɓen ƙasar wurin zaɓen shugaban 'yan sanda su feto janar don ya yi aikinsa ba tare da tsoma bakin 'yan siyasa ba kuma ya yi aikinsa a ƙarƙashin kowace gwamnati. sai dai hurucin nata ya biyo bayan samame da wata ƙungiyar matasa na 'yan bangan siyasa ƙarƙashin jam'iyyar npp mai mulki ta delta force ta kai a kotu inda ta kwato mambobinta goma sha uku da ake musu shari'a a jiya a birnin kumasi rahotanni sun nuna cewar matasan sun shiga kotun ne kuma lokacin da mai shari'a mary sancire ta bada umarni da a koma da su a gidan yari don su sake bayyana a gabanta a ranar 20 ga wannan watan afrilu to nan ne fa matasan suka ja daga kuma suka kwato mutanen nasu har sai da taimakon 'yan sanda sa'annan aka kwace wannan alkaliya mai shari'a daga barazanan kai hari da 'yan bangan kimata. Ko shakka babu wannan hali da 'yan bangan siyasan suka kai a kotu ya ta da hankalin al'umman kasar Ghana kuma masana harkar tsaro suna ganin matasan sun wuce gona da iri. Irbad Ibrahim mai fashin baki ne akan harkar tsaro kuma shine shugaban cibiyar bada shawarwari akan tsaro ta Irbad Security Consult. Abin da ya gudana daga birnin Kumashi wannan abu ya sake mana fahimta na siyasan kasa baki daya domin kotu na tare da judiciary judiciary kuma one of the three arms of gwamnati ba. Mm, yana bangaren wato masu shari'a. Eh, wannan harin da aka kai ma yan shari'a dai idan ba zare damsi kasa ta tashi ta saya ba ya zama alama cewa wannan kasa doka ba ta aiki. Shi sa maganan ka da farko da kake cewa shugaban 'yan sanda IGP 'yan siyasa ke sa. Wato akwai tunanin cewa su 'yan sandan ba sa aikinsu da kyau ne saboda 'yan siyasa ke zaben su? an karye ma manyan 'yan sanda gwiwa domin wannan kasa ababen da mutan da ke taimaka ma siyasa ko kuwa fati suka fadi da shi ake aiki saboda shi shi wannan dattaliki da aka ba shi sabon aiki yana tsoro ya doki wani mataki da zai bar mutan fati su fusata su ce ba su son shi a sake shi dai ba magance wannan cikas cikin shirye-shiryen tsaron kasa ba sabon karo idan an sake gwamnati da samu babban matsala ba ka ba malam makeri ka gafarce ne shugaban kasa ya zabi wani ya kai kuma shi an je an turu keyan shi an fidda shi ofishinsa daga karkaran tamale na arewacin ghana asibiti gaba dai aka je aka karba da suna kanda boy sunaye na afghanistan sunaye da kasashen da ake yaki in ba sa hankali an magance wannan magana eh, wannan zance ba ina ga nan gaba ababen da ke gudana sauran kasashe in ba mu sa hankali ba na ba za su gudana. Irbad Ibrahim kenan mai fashin baki akan harkar tsaro. Tuni dai 'yan sanda sun riga sun kamo mutane goma sha uku wanda 'yan banga suka kwato su daga kotu. Madalla wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. yanzu kuma karfe goma sha ɗaya da minti ke kenan na safe a nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Karantarwa ko malanta aiki ne mai matuƙar gajiyarwa. Hakan ya sa a ƙaramar hukumar Baltimore da ke jihar Maryland a nan Amurka aka ƙirƙiro wani shirin motsa jiki domin inganta lafiyar malaman ƙaramar hukumar. Yau kan wannan shirin duniyar Amurka zai yi dubi a kai sai a kasance tare da mu. fight signals that we learned. A wannan makaranta da ake kira Gunpowder Elementary da ke birnin Baltimore a jihar Maryland, ana shiga ajin motsa jiki wanda Jane Donahue ke koyarwa. Koyar da darasi kan mahimmancin motsa jiki abu ne da ya fi karfin a kwatanta shi da aikin yi, domin a gareta abu ne da take muradin yi a kodayaushe. Ko da a lokacin da akan ware domin zuwa a ci abinci, Jane da ƙawayenta sukan yi musayar dabaru kan mahimmancin cin abinci mai lafiya. domin gudun kada su ta wuce kima. Um, Muna da wani aji da akan koyar da yadda mutum zai rage kiba da kuma wani aji da ake koyar da malaman makaranta kan mahimmancin lafiyar jiki. Tun a bara muka fara mun kuma rage kibar mu da nauyin fam 300 dukan mu 18. Um, Nazarin cin abinci mai lafiya ba shine kadai darasin da jin ke koyarwa ba a makarantarsu, har da ma motsa jiki. Bring your foot into your knee. Wanda kamar tsarin nan ne na motsa jiki da ake kira yoga a turance. Today we're doing a body flow which is um, Yau muna jujjuya jiki ne. Yau ina da aiki da yawa amma hakan na da muhimmanci shi yasa na zo nan. Jane Ward ita ce mai magana da yawun kungiyar matan da ke koyarwa a makarantun gwamnatin karamar hukumar Baltimore da suka mai da hankali akan motsa jiki ta kuma ce wuraren aiki da dama sun samarwa ma'aikatansu ire-iren waɗannan shirye-shirye na motsa jiki amma kuma har sun fi muhimmanci ga malaman makaranta. Yana da matukar wahala su ware wani lokaci na motsa jiki a rana guda, wanda hakan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka kirkiro da wannan darasi bayan an kammala aiki. Saboda haka da zaran ɗalibai sun tafi gida sai su saka kayan atisayen su su shiga wajen motsa jiki tare da sauran abokanan aikinsu domin yin atisayen da ke ƙara lafiyar zuciya. Shugaban makarantar Gunpowder Elementary Wendy Cunningham ta lura cewa ana ƙara samun malamai da ke halartar wannan atisayi tun bayan da aka kaddamar da wannan shiri sama da shekara ɗaya da ta gabata. The teachers are excited to be together, to exercise, to support one another and trying to be healthy and maintain healthy habits, learning. Malaman suna farin cikin kasancewa tare inda sukan yi atisaya a tsakaninsu da zammar nema ma kansu lafiya. Sukan koyi da za su magance matsalar gajiyar aiki wanda hakan na da mahimmanci kuma yake kara ba su kaimin gudanar da ayyukansu musamman a fannin nuna juriya wajen hudda da ɗalibai. gaskiyar jama'ar ce yadda ake tallafawa juna sukan taimaka maka ko da um, cuɗanyar da mutane suke a tsakaninsu a lokacin atisayen shine fi malama ashili mai koyar da 'yan aji uku Really, it is the people. They are a great support team. They really help you even after a really long day. Gaskiyar jama'ar ce da ake tallafawa juna sukan taimaka maka koda ya ka sha wahala a wurin aiki. Za ka ga suna ƙara ma ƙwarin gwiwa. Gaskiyar magana ita ce ban cika son motsa jiki ba, amma sukan sa na ji daɗin atisayen. Hakan yasa nake zuwa a kowane mako. Ganin yadda suke cin gajiyar wannan shiri na motsa jiki da ke taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu. ya sa malaman makarantar ke fatan za a fadada shirin a duk makarantun baltimore da ma sauran wurare masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka wanda ya dubi kan wani shirin motsa jiki da aka samar wa malaman makaranta domin su daga kawar da gajiyar aikinsu a wasu makarantu da ke karamar hukumar baltimore da ke nan amurka yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman ma faiz almasri da fed lapidus da suka hada wannan rahoto da kuma safina na dangi ni mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc da mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana za mu fara ne da sakon mahmud salihu ƙauren namo da zamfara wanda ya ce harin makami mai linzami da ƙasar amurka ta kai a siriya san bai kamata ba kasancewar harin kan iya shafar waɗanda ba su ji ba ba su gani ba hasali ma kai harin keta 'yancin ƙasar siriya ne a matsayinta na ƙasa mai cikakken iko salam voa hausa don allah ku miƙa mun sakon ta'aziyya ta zuwa ga iyalan sheikh alhassan sa'id adam jos wanda allah ya masa rasuwa a ranar laraba da ta gabata allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa in ta mu tazo allah ya sa mu cika da imani in ji abdulsalam mai walda dambam ina mika sakon jaje na ga waɗanda iftila'in annobar cutar sankarau ta ritsa da 'yan uwansu a jihar zamfara da fatan mahukunta za su ƙara ƙamiyoyi wajen daƙile yaɗuwar cutar ta sankarau a najeriya baki ɗaya in ji masi aliyu rijiyar lemu kano kasashen duniya ya kamata ku haɗa karfi da karfe a wuri ɗaya domin ku daƙile 'yan ta'addar da ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a duba da ganin yadda suke yaduwa a sassan duniya daban-daban suna kuma halaka ɗimbin jama'a wannan saƙo ya fito ne daga haruna muhammad katsina a shugaban ƙungiyar muryar jama'a ya allah ka kawo mana ƙarshen annobar cutar sankarau wadda ta halaka sama da mutane 300 a jihar zamfara najeriya da ma sauran cututtuka da ke yi wa jama'a kisa mamuki a najeriya da sauran kasashenmu na afirka baki daya wannan sako ya fito ne daga usman shitu mahuta da ya hana su kiri jihar adamawa assalamu alaikum ya hausa don allah ku gaya ma gwamnatin tarayya ta kawo mana agajin gaggawa a jihar mu ta sokoto game da cutar ɗan sankarau da ke ma al'umma kisan mamuke allah ya sa gwamnatin ta ji wannan sako wannan sako na haɗin gwiwa ne daga mutari ɗan ma'azu baban khalifa jikan kande da shehu baban mansur da idris jikan kande gidan mai kware jihar sokoto yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wata majiyar yada labarai a kasar Sweden ta ce wata babbar mota ta afka cikin wani babban kanti a tsakiyar Stockholm, inda ta raunata mutane da yawa. Wani gidan rediyon Sweden ya ce mutane uku ne suka mutu a wani haɗari da haka, ya kuma kasar ya kafar yada labarai ta Swedish wacce aka fi sani da sbt ta ce an harba bindiga. jami'an 'yan sanda na sweden sun ce sun karbi kiran waya akan wani da ya ji wa mutane rauni ta hanyar tuka mota a tsakiyar hanyar ta stockholm drottningdan Shirin shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte na jibge dakaru a wani tsibiri da ake takaddama a kudancin kogin China da kuma ya kafa tuta na nuna wa China cewa mamayar da take akan ruwan ta ishe su duk da dangantaka mai kyau da ke tsakanin su tun watan Oktobar bara. Duterte ya faɗa manema labarai a jiya Alhamis cewar zai tura dakaru zuwa kan 'yan kananan tsibiran da ke warwatse a kudancin kogin china wanda yake a yammacin sansanin tsibirin philippines kasashen brunei da china da malaysia da taiwan da vietnam duk suna nuna cewa sun mallaki suna da mallakin waɗannan jerin tsibirai ƙasar china ta bayyana mamakinta da kuma damuwarta kan wannan sabon ci gaba a taron 'yan jaridu da ba a saba ganin sa ba a yau juma'a mai magana da yawun ma'aikatar waje ta china hu shunyi ta ce beijing na tattaunawa da philippines akan shirin jibge dakarun kuma suna fatan za a warware matsalar da wuri To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma an jima za mu zo muku da wasu rahotanni inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da ke damun ku da kuma na kasashen duniya baki ɗaya. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Naziru Ahmed Hausawa da ya taya ni muka gabatar da wannan shiri da wacce ta bada wato umarni kenan Julie Gresham da injiniyanmu na wannan lokaci Malam John Baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku a cigaba da sauraron sashen Hausa da murya Amurka ga shirin yau da gobe tafi.